Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki amma kafin nan ga labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeli sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da sakataren tsaro lloyd austin za su kai ziyara a birnin kiba a yau lahadi in ji shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky a yau jama'an amurka ne za su kawo mana ziyara zan gana da sakataren tsaro lord austin da anthony blinken zelensky yana faɗa wa manema labarai a jiya asabar wadda za ta zama ziyara ta farko da jami'an gwamnatin amurka za su kai a kasar tun bayan mamayar da rashi ta kai wa ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu sai dai babu wani tabbaci akan wannan ziyara daga jami'an amurka shugaban ukraine zelensky ya sabunta kiransa na ganawa da shugaban rasha vladimir putin don kawo ƙarshen yakin adadin mata da ke mutuwa a ƙasar libanon sakamakon matsaloli masu nasaba da juna biyu ya ninka kusan sau uku yayin da ƙasar ke fama da matsalolin tattalin arziki shekaru uku jere lamarin da ya kai likitoci da unguwannin zoma barin ƙasar a cewar hukumar kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef a ranar laraba matsalolin suna addaban yara musamman tsakanin 'yan gudun hijiran siriya waɗanda suka tsere ta kan iyaka zuwa cikin lebanon unicef ta ce ɗaya daga cikin yara uku sun gaza samun kiwon lafiya ya zuwa watan oktoba shekarar 2021 kana yara da suka mutu a cikin makonni hudun farko da aka haife su ya karu ainihin tsakanin 'yan gudun hijiran a larduna hudu da aka kimanta daga mace-macen kananan yara 65 a cikin watanni ukun farkon shekarar 2020 zuwa 137 a watanni ukun kusa da karshen shekara an tabbatar da sabuwar bullar ebola a arewa maso yammacin demokaradiyyar jamhuriyar congo a cewar cibiyar nazarin kwayar halitta ta kasa a jiya asabar watanni hudu bayan barkewar karshe da kasar ta gani dan shekara 31 da aka same shi da cutar an gano shi ne a mbandaka babban birnin lardin equator na congo a cewar cibiyar wani kakakin ma'aikatar kiwon lafiya shi ma ya tabbatar da bullar cutar mara lafiyar ya fara nuna alamomi ne a ranar biyar ga watan afrilu amma bai je asibiti ba har sama da mako daya an kwantar da shi a cibiyar kula da masu ebola a ranar 21 ga watan afrilu kana daga bisani ya mutu a wannan ranar a cewar wata sanarwar hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who bandaka cibiyar kasuwanci mai cike da cunkoson jama'a a gabar kogin congo ta yi fama da bullar cutar guda biyu a baya a cikin shekarar 2018 da kuma shekarar 2020 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomi a pakistan sun tabbatar da bullar shan inna mafi muni ta farko cikin sama da shekara guda lamarin da ke fuskantar koma baya ga ci gaba da kasar ke samu kan cutar da ke yaduwa wani yaro dan watanni goma sha biyar da ya kamu da cutar ta gurgunta shi a gundumar waziristan ta arewa mai fama da rikici wadda ke kan iyaka da afghanistan a cewar sanarwar hukuma a ranar juma'a amir ashraf wani babban jami'in ma'aikatar kiwon lafiya a islamabad ne ya ce hakika wannan bala'i ne ga yaron da danginsa kuma abin takaici ne ga pakistan da kokarin kawar da cutar shan inna a duniya baki daya mun ji takaici amma ba mu karaya ba pakistan da makwabciyarta afghanistan ne kawai kasashe biyu da suka rage a duniya inda cutar shan inna ke ci gaba da gurgunta ƙananan yara ko da yake adadin masu kamuwa da cutar a 'yan shekarun nan ya ragu matuka a bangarorin biyu na kan iyaka a ƙarshe sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya buƙaci iran ta saki wani ba amurke da ya ce an kwashe shekaru da dama ana tsare da shi a matsayin dan amshin shatan siyasa a daidai lokacin da kasashen duniya ke kokarin maido da yarjejeniyar nukiliya an yanke wa imad shargi hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari bisa laifin leƙin asiri kamar yadda kafafen yada labaran iran suka yada a watan janairun shekarar 2021 Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa. kasuwa a kai niki dole. Yau shirin namu na kasuwa a kai miki dole ya kai mu ga yin tattaki ne zuwa babban kasuwan nan da ya shahara a tsakiyar birnin Akran kasar Ghana da ake cewa Timber Market. Za mu tattauna da waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki a wannan kasuwa. waɗanda sun san da ciki da waje yadda aka somo wannan kasuwan da inda aka kai dangane da wannan kasuwar sunana jibril abdullahi ni mai sananta aiki itace dimban market aikin da na iska iyaye na suke yi ne ni ma na zo na kama nike yi wani aiki kuke yi muna sai da itace ne mu ne ainihin wanda muka kafa wannan kasuwa don babalim da kakanni su suka kasa wannan kasuwa kuma muka zo muka shiga cikin aikin nan madalla wannan kasuwa dai yadda ya shahara bai buya ba cewa akwai fagage daban-daban da ake kasuwanci ko za ka iya gwada mana wasu fagagen da ake kasuwanci banda na katako a cikin wannan kasuwa na akwai fanni na aka da bakin magani akwai fanni na aka da dundu da masara da rogo da wayannan akwai fanni na aka da ankwara akwai fanni da ake fasa itace na mashin akwai fanni kuma karafe ciki madalla yanzu mun zo wurin babanmu ko babanmu zai iya ba mu dan tarihi kaɗan dangane da kasuwar na, na katako yadda aka soma shi suwa ne ne suka soma shi har ya kai yau ni ana kira mini ya kuba alfa ina da shekara takwas ina bi babana na zo na aiki yanzu ina da shekara 81 daya. Mm. ko da ni zo na iske babanmu cikin freetown grove cinema lokacin na freetown suke ba su da wani ake sai itace lokacin nan suna katamanto muna cikin katamanto muna cikin muna cikin muna cikin hala aga zo aga tasayin mu 1962 muku zo kasuwan ga zuwa 1962 da muku zo kasuwan ga muna cikin har yau ba ja da baya ba muna ta yi daji mu sai itace mu kawo mu sayarwa goma muna nan muna nan hal ya zamanto lokacin alliance compressor na lokacin koran baki koran baki hmm. aka zo an nawa suka tashi dan suka ce ba mu sere ta ce a ah, wannan ina ya fito muka yi muka yi muka yi kana ji ko muka yi da babanmu da kowa da kowa har aka kai wurin gwamnati gwamnati ne haka ba hana mu mu dan kasa ne mun zo nan ba yau ba mu ne ma muka kafa da yorubawa mu da yorubawa ke kafa itacen daga kasuwar abin ga tukuna su sun tashi mu mun kafa mun kama su har muku zo har ya kawo na jibril kuna sai da itace yaya ake a samu itacen da ake sayarwa alhali kira birni ne babu manyan dazuka inda akwai timbobi da da aje a sare za ka mana bayani muna zuwa daji nisa kura su hanyar kuma shi buna hafu muna shiga dai fita sadin bola ta har zuwa sadin kodi ba duka ana shiga aje a fasa itace in ka je kuma ka shiga forest nan sai je ka je ka ga community da sarakan da municipal assembly su ka takarda gwamnati ya shaida kamar gaskiya za ka yi amma bin ya zama saboda yan garin suna sa ido ciki sa da haka ne zu kana shiga daji ne ka shiga factor da suke da kasansu su suke da kakanni kakanninsu to wuri su mu je factory ka deposit kudi a baka kwanaci in kai loki wani bakwai biyu sati uku ka kawo in kuma kudin da suke nema jikinka bai da yawa duka shi wanda ke da kudi ita kaka don su yanzu sun shiga cikin aiki itacen nan shi zo adawa na shiga yanzu ya zama kudi sa shi da ka je ka zama ka deposit kudi bakwai nan da bakwai ce da kalla wuce wata guda kan kai zo na dalla aikin ku na katako ya zo ya kai matsayin da hukuma gwamnati sun so mu kuka suna korafi dazuka na karewa har sun wani lokaci sun kawo dokokin hana saran manyan gumaguman katako shin wannan dokan da aka kawo a wancan lokaci ya shafi aikinku in kuma ya shafi aikinku ya kuka yi kuka ɗore kan aikin har zuwa yau eh ya shafi aikin nan saboda da gwamnati kuka ana bin ganna shi su kaje wani tsari kai da kake so ka yi aiki ta ce shekarar isa kamfanin ka ka sai ka sai concession a sa ka cikin kwamfuta isa ba itace da za ka da kasa gwamnati bai san zama ba in ka fasa itace ka doki trailer kana zuwa documents za su baka a baka komai da komai tidi da komai da komai ka kana da da komai da komai ka in ka kai post a stopin ka kana kai kwana biyu kwana uku a check kayan da ka rika da wani ke ciki a buga yalla wannan da kare sa ne za a da ka da wannan timba ne shine ko ba shi bane in dai ba shi bane an diba nukan kayan ka kuma shine kuma a sallame ka kauce akwai irin itacen da aka yi da ku sari ko kuma kowane irin itace kuna sari ok yana da pen da itacen don masu sara sun sai itacen da kamata su sara akwai da suke sara akwai da ba su sarawa kenan wato akwai ka'ida akwai ka'ida to yanzu bari mu zo wani irin ire-iren itace kuke sayarwa a nan katakon mm. ko akwai nakin da suke da shi daban-daban da ake akwai naki da yawa muna da kamar wawa redwood muna da dahuma muna da udum muna da safuna muna da a fulmoshiya akusiya eh, walnut ce nan daban da wasu mana nan ma sunan su isa wasu kuma ana ce musu isiya ba kai ka gane wasu ta ce ma ka gama shi ba kuma mako waɗannan saiba naki da kake kira sunan naki ne na asalin yaren ƙasar nan yaren itace wani irin matsaloli kuke fuskanta ok inda ka ce za ka yi small da gaskiya ka fuska matsaloli amma ka bi kan ka'idan da hukuma ya je maka ka bi kan tsari ka da matsala ka zo lafiya lafiya amma ka ce za ka yi wani wagadiri ciki gwamnati kuma bai da sha a kayan ka a kai forex gaban ka sun ka sai ba wani k'a yi bashi ke nisan ka ka sun kai bashi ka bi sari na gwamnati ya fadi ka samu lafiya ka kai ka nemi halalin ka sarki shin aikin nan kan ka shiga akwai bukatan ka yi rajista ana rajista sannan a fara aiki bayan kun rajista lokaci-lokaci akwai kuɗin da kuke biyan hukuma ne eto eh, ka san koyi ko ina kana aiki mutum na biya tax ana biya tax registration ma kowane shekara an sake kuma ama kullum kowane wata ana biya musu nan ga kowane wata muna biya musu shi yasa gaskiya yanzu dai cikin kasuwan ga bamu da masana ba mu da kowa gwamnati wurin tangasai wurin menene ba wani matsala muna zama lafiya lafiya yanzu me za ka ce yanayin kasuwanku yaya yanayin kasuwar yake yana ci gaba ko dai me za ka ce ke dai kasuwan da yana ci gaba ai yana ci gaba in da kuna cikin kasuwa ba wani fada ba wani menene menene shikenan wanda aka da abin da Allah da, ka samu ka samu amma ba fada Dole Jibrin, ɗazu na tambaye ka ire-iren itace da kuke da shi na. Kamar wawa board wani ɗaya kamar nawa ake sai da shi. Ok yanzu haka wawa board yana da pen market ne ya kama open market. Eh. Akwai yan bayan sell ya je sai kasuwa ya kawo. Eh. Isa ya sai maka shi 66 ko 67 2x4 wawa ana sai da 35 eh, 34 da kuma yanzu haka ana fadi kamar ya koma 60 mm. in gwamnati ta zo tana son ta taimaka muku wani abu ne za ku ce shine taimakon da kuke so gwamnati ta yi muku. mu taimako da mu muke nema gwamnati ya muna kaga na farko sarki ya magana kamar babu fitina amma mu ga yara ban san babanni mu ba mu ga yara mu abin da ke dame mu kadan shine kamar kananan branches nan da aka bude shine yake cuna tu a kuriya kadan in mai shi ya zo kana ba shi kasuwa sai na gan kamun kaga nan dai muna ce tace cikin juna ne amma wani suri ana gamawa ne zan gamin kaya zuwa ka ni na samu kaya ina son jin cire in je ba wani a ce wani ke waje ya za su yi sa muna neman taimakon gwamnati mu in muna kawo kaya a yi muna sarin da bai damuwa in kuma ma ka yi kuskure ma ne an kama kama a ce to an yanka maka penalty kai ya kabi kar a karbi kayan watakila misali ana sis wata watakila ka jarabace ni ne mu duba mu yake mu rika mu samu ke farkon aikin na karbi kayan ka gan bai bai azanci wurin bai yana kawo an karya ka gaba amma aka kai kuskure ne a ce to an yanka ka kabi haka ka kayan menene maganan ka na karshe da za ka yi dangane da aikin ok magana na dai farko dai addu'a ne zai ma iyayenmu da kakanninmu da suka hasa wannan kasuwa allah ya ji kan margayensu allah ya sa sun futa in suna cikin hukuncin allah ne allah kai musu sauki in suna cikin rahama ne kuma allah ka kara musu afuwan alhaji alhaji menene fatanka game da wannan aiki naku nan gaba fata na shi ne inda muke yanzu gaskiya allah inda muke zama yanzu ba wani fada tsakanin mu fata na shine Allah ya sa ake gaba. Da haka muka iso ƙarshen shirin na wannan makon, Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. Kasuwa a kai ne, kasuwa. kasuwa a kasashe ya take. Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Sunana Fasto Hassan Dan Karami, mataimakin shugaba na haɗin gwiwa na dukkan ikilisiyoyi na Nijar baki ɗaya. ina so cikin wannan lokaci na ibada wanda musulmi ke azumi na ramadana wanda krista ke shirin bikin lokacin da aka gicciye yesu almasihu da tashinsa da yin nasara bisa ga mutuwa in jawo hankalinmu A kan irin abubuwa waɗanda ke faruwa gewaye da mu hankali na jama'a ba shi a kwance saboda wasu rere inda Ka zaune sai ka ce har yanzu ana zaman ɗaɗɗar wasu suna tasan ma wasu ko su kashe su ko su kama su har ya kai ga lokacin da wasu sa iya kwana cikin gidajensu saboda tsoro da fargaba cikin yanayi irin wannan ba abin da yake da saura gare mu a mu na shugabanni na addini ko na ƙasa ko na jama'a face mu juya ga ubangiji gani abin da yake faɗa mana ko da mun ce a matsayin mun na shugabanni wannan zamani ya kawo amma a matsayin mu na shugabanni da kwai nauyi da Allah ya riga ya faɗa mana ya azabu mu. wannan ya taɓa faruwa lokacin sarki na farko na Isra'ila ya ga abubuwa sun rikirkice a ƙasar sarki sol maimakon ya saurari ubangiji ya saurari muryar jama'a ya aikata abubuwan da ya aikata waɗanda ba daidai suke ba da manufa ta ubangiji annabi sama'ila ya zo gare shi ya ce kayi abubuwa na fitar hankali kayi son ranka son mutane ya ce saboda haka ubangiji ya kawar da iko da mulki wanda ya baka sama'ila ta ɗaya sura sha uku daga aya takwas zuwa sha hudu daidai wannan lokaci da muke azumi da addu'a muna kira ga shugabanni mu jawo hankali cewa ubangiji yana aunawa ko da yaushe lokacin da muka yi sakaci muka bari rayukan bayan allah na salwanta muka bari rashin adalci na yi gaba muka bari kiyayya tsakanin jama'a tana karuwa to lokaci yana zuwa inda ubangiji zai dauki hukunci a kansa muna addu'a ubangiji ya bude idanun hankalinmu hankalin magabata domin su fahimci nauyin da allah ya azama Madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan rigakafi. ganin cewa hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 24 zuwa 30 ga watan afrilu na kowace shekara a matsayin satin rigakafi na duniya an ware ranakun ne ko kuma satin ne don karfafa wa mutane gwiwa game da allurar rigakafi don kariya daga cutuka bincike ya nuna cewa rigakafi kan kare miliyoyin mutane daga kamuwa da cutuka a kowace shekara kuma shine matakin farko da ke kare yaduwar cutuka a tsakanin tsarin al'umma. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Na sauraron barka da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so masu ji ƙarin bayani akan wato rigakafi. Rigakafi wata hanya ce da ake bi yadda za a sa jikin ɗan adam ya samu kamar a ce wata masaniya kan kwayoyin cututtuka yadda ko da nan gaba zai haɗu da wannan kwayoyin cututtuka sai jikin ya ko jikin ta yaƙi wannan cuta kuma ana yin shi ta hanya da dama akwai rigakafin da ana iya ɗaukar ita kwayar cutar ke abin da ke kawo cutar sai a kashe ta sai a sa ta a cikin jikin mutum sai kasance kera ba za ta yi mutum illa ba amma jikin mutum zai gane ta nan gaba kuma idan ya haɗu da irin wannan kwayar cutar ko da mai ran kenan wanda za ta iya kawo ciwo sai da rufuwar jikin shi ta fito da sinadaran da za su yaƙi cutar kafin cutar ta samu shiga ta yi illa cikin jikin mutum akwai wanda kuma wani bangare ne na kwayar cutar ake ɗauka sai a sa shi a jikin mutum sai ya kawo irin wannan abin da ake bukata sannan kuma akwai bangaren wanda shi kuma da a dakin bincike ake ɗauka sai a duba a haɗa sinadarin da ya yi kama da watan kwayar cuta sai a sa shi a jikin ɗan adam sai jikin ɗan adam ya tsaki sinadarai wanda za su zama kariya idan ya haɗu da wannan kwayar cuta sai kuma na baya bayan nan da aka yi na kimiyya a wato ta irin kamar misali jura corona da ake ce yadda ake ta hanyar wato genetic ta da ake a turanci. Na'am, to likita menene ma mahimmancin yin rigakafi? Kamar yadda aka ce rigakafi ya ce magani. To mahimmancin shi kenan ya kasance idan kwayar cuta ta zo ta samu ta shiga cikin dan adam ya kasance ba sabon abu ba ne. Jikin dan adam din zai fito da sinadaran da za su yaƙi cutar nan cikin ƙanƙanin lokaci ko ya hana ta yin tasiri kwata-kwata ko kuma ya rage mata tasiri matuka a jikin ɗan adam ɗin. Shin kamar wasu cututtuka ne ake iya yin rigakafin su? To cututtukan suna da yawa. Za mu ba da misali waɗanda mu a nan mu kamar a Najeriya misali ake yi. Inda akwai waɗanda ake yi tun daga haihuwar yaro bayan an haife shi ana yin rigakafi na farko da ake bayarwa na cutar tarin fuka da kuma na shan inna da kuma na kwayar hepatitis wato abin da ke kawo ciwon hanta wannan su ne abin da ake fara bayarwa bayan haihuwa sannan bayan kamar sati hudu da abin da ya kama aka akwai wasu kwayoyin cutar irin misali masu kawo gudawa wato irin su rota virus akwai irin su sarki haƙora su shan inna ɗin su tarin tarin shika wato wofin kom to da dai abubuwa da dama irin su yellow fever sai kwanan nan kuma ga su ana maganar malaria da sauransu akwai waɗanda aka yi amfani da su can a baya kamar ciwon agana wanda yanzu wanda ka gani da alamun ya taɓa ciwon agana aƙalla ya haura shekara hamsin saboda ba a samun ta yanzu an yaƙe ta kuma yakin an samu nasarar shi ne ta allurar rigakafin. Ko me yasa aka ware waɗannan ranakun har aka ware su don kawai a ce wannan rana ranar rigakafi ne na duniya? Eh, abu ne mai mahimmanci saboda a wayar da kan al'umma ta duniya akan irin gudunmawar da rigakafin nan ta bayar a da da kuma take bayarwa a yanzu. da kuma ake ganin abin da nan gaba riyakafi zai bayar a wurin harkar gudanar da harkokin lafiya kamar ɗabe da na ba da misali ba za a manta cewar ta hanyar riyakafi allah ya taimaka an kau da cutar agana ba wato smallpox kenan da turanci sannan kuma duk wanda ya san misali cututtuka irin su kyanda wanda wasu wani bangaren na najeriya misali ake kiranta sharatuwa da sauransu bakon dauro da sunayen wanda ya san ta yadda da ciwon nan yanci kamar shekara 20 zuwa 30 baya cuta ce mai tsananin gaske amma yanzu an samu saukin ta ko da yaro ya samu cutar nan yanzu da wahala ta da an samu irin waccan matsananciyar cuta saboda haka abu ne na faɗakar da mutane irin gudunmawar da alluran rigakafin nan suka bayar a da da kuma suke bayarwa a yanzu da kuma abin da ake hangen za su iya bayarwa a nan gaba zai kasance kenan an yi wa al'umma hoɓɓasa na ganin cewar wannan alluran rigakafi da ake yi sun samu karbuwa sannan kuma mahukunta ba da ƙarfin gwiwa wajen ba da abin da kamata na yin bincike da tabbatar da cewa an samu rigakafi na wasu cututtuka da dama. To idan dai har za a iya rigakafin cututtuka me yasa ma kowace cuta ba za a mata rigakafi ba ta a daina ciwo? To akwai abubuwa da dama da ake lura kafin misali yin allurar rigakafin cuta. Na ɗaya ana duba ita cutar nan menene tasirinta akan ɗan adam. rayuwar shi cuta ce da za ta iya cuta cuta ce da za ta iya lalata wata koda ko wani bangare. Wato barazanar ta ga dan adam ke Barazanar ta ga dan adam. Sannan kuma yawan ta ga al'umma. Sannan kuma ta yaya ake yada ta. Saboda akwai cututtukan da kin ga ai ba za ana ɗaukar su ta ƙwayoyin cuta ba ne misali irin waɗannan kin ga kenan ba maganar ake rigakafi misali. amma waɗanda aka ga cewar suna da tasiri a al'umma sosai kuma masu yaduwa ne cikin al'umma sun ga kenan su ne za a iya zuba sa ƙarfi da ƙarfe wurin samun yadda za a yi allurar da aka nan a hana yaɗuwar su cikin al'umma kuma a rage tasirin tasirinsu akan rayuwa ɗan adam gaba ɗaya. Na to likita idan muka dawo nan gida ma Najeriya zaka ga mutane kan gujewa karɓar rigakafi wani kira za ka yi wa jama'a game da haka akwai dalilai da yasa da mutane ke gujewa karɓar alluran rigakafin nan idan har allah ya sa har kakkace misali wurin gudanar da alluran rigakafin kuma kana hira da mutane za ka ga maganganu ne da yawa amma abin mafi tasiri shine ah, rashin yadda akwai matuƙar rashin yadda tsakanin masu shugaban da waɗanda ake shugabanta ba zan manta ba lokacin da muna yara ai kawai mutum ɗaya za a sa ya zaga da ya ce sarki ya gaishe ku ya kuma ya gaishe ku duk mai ɗaya ya kawo shi za a mai allurar rigakafi a wannan lokaci ba wani wanda yake da wani tababa da an yi za ka ga iyaye duk suna kai 'ya'yansu ana yi musu saboda a wannan lokacin akwai yadda da girmama a tsakanin waɗanda ake mulka da masu mulki wannan yana daga cikin gaskiya babban matsalar da aka samu da ya sa yau babu yadda har waɗanda ake mulka suna ganin cewar masu mulkin su za su iya sai da su za su iya sa a ba su abin da zai iya cutar da su Ta masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya a tuna cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga masu sauraron a jamhuriyar nijar za ku iya sauraron tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa at boanews.com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.